muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya bamu wannan lokaci da wannan dama da muka zo domin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sifar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi sallah kuma mun zaɓi littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha littafin da al'allama a sheikh muhammad nasiruddini al'albani ya wallafa wannan littafi littafi ne da ya wallafa da manufar karantar da mutane irin sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi domin mu yi koyi da wannan sallar a takaice wannan littafi na Muhammad Nasiruddin Albani littafi ne da ya tattaro ababe masu yawa wayanda suka shafi ɓangarorin sallah daban-daban tun daga farillolin sallah mustahabbobin sallah abun da ya shafi ladubban sallah abun da ya inganta dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah Muhammad Nasiruddin Albani ba sai an yi tarifin sa ba kasancewarsa malami ne sanannen malami malami ne wanda kuma duniya ta yi da malantakarsa lokacin da muke karatu muka sa muku karatun ahkamul jana'ibi wanda muke a masallacin marigayi alhaji adamu bena da ke wannan anguwa ta minanata mu yi ɗan takaitaccen tarihi game da abun da ya shafi mawallafi wannan littafi shine a sheikh muhammad nasir dini al'albani kuma mun ɗanyi bayani game da aikace-aikacensa da kuma irin yadda malamai suka yaba masa shekara haihuwarsa har zuwa lokacin wafatinsa duka mu yi bayani a gurguje. to amma dai da yake shahararre ne kuma malamai na cewa al-ma'rufu la yu'arraf wanda yake sananni ne ba sai an sa ba to ko da haka ba laifi ne ba idan muka dan ambaci kaɗan daga cikin wato bayani game da abin da ya shafi shi wannan ba ba ma yake masa tarihi ko wani abin da a kaɗan daga cikin bayani game da Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda yana yiwa wancan karatun da muka yi na akamul jana'iz kila ammanta Muhammad Nasiruddin Albani an haife shi ne a kasar Albania kuma a hedikwatar garin ko kuma a hedikwatar kasar a Shkodara a cikin wannan hedikwatar aka haife shi kuma malamai suka ce an haife shi shekarar wato 1333 kenan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku wanda wannan shekara ta yi daidai da 1914 wato 1914 ta yi daidai da 1914 wato shekara dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a miladiyar annabi isa ɗan maryam kuma Muhammad Nasiruddin Albani mahaifinsa ya taso da shi daga wannan garin ko kuma daga wannan kasar ya koma Siriya Dimashqa kenan dalili ko shi yasa wani eh, basarakin da ya samu mulkin wannan kasar ta Albaniya yayi kokari ya mai da kasar Turai kenan ya rinka hulɗa da Turai kuma ya mai da tsarin ta irin tsarin Turawa da gudanar da mulkin gabaɗaya akan mulkin turawa shi kuma baban albani babban malami ne kuma wanda bai dada irin abin da ya turawa ke gudanarwa ba wannan ya sa ya ga wajibi ne hijira ya bar kasar ma gaba saboda yana gani a fahimtar sa kasar ma ta lalace to wannan shi yasa ya taso ya koma ya koma dimashqa wato siriya kenan kuma babansa babban malami ne wanda ke biyan masabar abu hanifa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rayu rayuwa ta ilimi rayuwa ta neman ilimi ya yi abubuwan da suka shafi na ilimi na wanda duniya ke alfahari da na ababin da ya yi muhammad nasiruddin albani an sa shi makaranta ta firamare amma bai samu kammala ta ba saboda babansa ya fahimci cewa firamare ɗin nan ko karatun na zamani kamar yana kawo masa kange ga bincike da karatu wanda yake bukatar ya yi wannan ya sa su ya ɗebe shi daga firamare bai ko kammala ta ba ya ci gaba da karatu da bincike har sai da ta kai ga wani laburare da ke cikin Damascus a Syria ya zama kamar gidansa a nan yake yi ne wani lokaci ma nan yake kwana har ya zama wannan laburare saboda binciken da yake yi har sai da hukumar wannan laburari ta bashi makulli na musamman aka keɓance masa ɗaki na musamman domin karatu da bincike ya yi sana'ar gyara gugu kuma muhammad nasiruddin albani a duniya an yarda da iliminsa balma har malaman da ya rayu tare da su da duniya ke ji da su da duniya ba ma da wa'anda ke da su a wannan lokacin kamar a sheik ibn baz wanda shike shine mai mai bada fatawa na duniya gaba daya dan kasar saudiya mai bada fatawa a ƙasar saudiya gaba daya malamin saudiya ibn baz ya ce shi da za a tambaye shi wane ne mujaddid na wannan zamani to da zai cewa albani ne irin su shinqidi muhammadul amin irin su salihul fauzan Ah, irin su Salihu al da Al-Fauzan dukkaninsu sun yaba sun faɗi kala maganganu masu karramawa da girmamawa ga Muhammad Nasiruddini al-Albani a takaici Muhammad Nasiruddini al-Albani ya rasu a shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1999 wato shekara 1999 a wannan shekarar Muhammad Nasiruddini Al-Albani ya rasu Allah ji kansa da rahama Allah shi masa gafara. Muhammad Nasiruddini Al-Albani ya wallafa wannan littafi da manufar karantar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah kamar yadda za ku ji ya bayani da kansa amma za mu fara wannan littafi da sunan Allah mai girma da ɗaukaka a kai tsaye a gurguje kuma a cikin tsarin karatun zan yi iya ƙoƙari na da zan fito da ma'ana ba tare da tsawaitawa ba ba tare da faɗaɗawa irin faɗaɗawar da za ta sa a manta da ina aka fito ina aka nufa ba domin dukkan wani bayanin da ake bukata gaskiyar magana Muhammad Nasir Dini Albani ya yi shi a cikin wannan littafin to idan ka bi shi tiryan tiryan kamar yadda ya rubuta da bayani to ya zai gamsar da mutane iya fahimta ta ni dai kai ba dole sai ka tsaya ka rinka faɗaɗawa da maganganu da bayanai ba bayanin da ke cikinsa zai gamsar da mutane da yarda Allah wannan ta sa ba na tsawaitawa illa dai zai yi kokari in yi bayani ga abun da shi ya rubuta sai dai idan ta kama da wani bayani wanda kila ba zai sa mu fita ga maudu'in da muke a kansa ba Muhammad Nasiruddin Albani ya bude wannan littafi da Bismillahir Rahmanir Rahim Muqaddimatul Kitab al-Ula الحمد لله الذي فرض ala على dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wanda ya farlanta sallah akan bayinsa kuma wa amarahum bi iqamatiha kuma Allah ya ba bayinsa umurni cewa lalle su tsayar da wannan sallah wa husni ada'iha kuma ya bayar da umurni cewa ayi kyakkyawar bayar da wannan sallah bi ma'ana ayi sallah kamar yadda take kamar yadda ta zo kamar yadda Allah ya ce ayi kamar yadda manzo Allah ya koyar wa najaha wal falaha bil khushu'i fiha kuma Allah da kansa ya rataya samun nasara da tsira ta hanyar yin tsoron Allah a cikin sallah mai tsoron Allah a cikin sallah shi kadai zai tsira shi kadai zai samu nasara wannan shine sallah wadda ake samun tsira a cikinta ita ce wadda aka tsayar da tsoro Allah a cikinta waja'alaha furqanan bainal imani wal kufur kuma Allah ya sanya muna wannan sallah ta zama muna bambanci tsakanin imani da kuma kafirci wanda ke sallah alamar mai imani ne wanda ya sallah wannan baya da imani wannan hadisi ya tabbatar da wannan al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad taraka ad-dina bambancin mu da arna shine sallah wanda ya tsayar da sallah to wannan yana mai addini kenan ya tsayar da addini wanda kuma ya roshe sallah ya kayin sallah wannan kuma kaga ya fada cikin kafirai Allah shi kare mu wannan shine abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kuma shine Muhammad Nasiruddin Albani a wannan guri yake tabbata muna matsayin sallah kuma wa nahiyatan anil fahsha'i wal munkar Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya sallah ta zama tana hana mugun aiki, tana hana alfasha, idan kana yin sallah kamar yadda Allah ya ce a yi, za ta hana maka saɓon Allah za ta hana maka miyagun ayyuka. Wassalatu wassalamu ala nabi na Muhammadin al-Khadibi bi qawlihi ta'ala. Haka kuma tsira da amincin Allah su tabbata bisa ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka yi magana da shi Allah da kansa yake magana da manzo Allah yake cewa masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim muka sauko ma da alqur'ani domin kawa mutane bayani ga abunda Allah mai girma da daukaka ya sauka musu kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa mai bayani ne shi zai gaya muna ya za mu yi sallah ya za mu yi azumi ya za mu yi zikiri ya za mu yi duk wata ibada wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ya aiko shi don ya muna bayani kuma ya yi bayani cikakken bayani ba wani abun da ya saura na addini wanda manzo Allah bai yi bayani ba ya yi bayani kamin ya bar duniya wannan ta sa dole idan za ka yi ibada ko wace irin ibada ce wajibinka ne dolinka ne tilas ne ba zaɓi ne ba sai ka nemi a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi idan ka gano yadda manzo Allah yayi to sai kai hakan din idan kuma ka saba mai yadda manzo Allah yayi to wannan ya nuna kenan kai ba ibada ce kai ba domin Allah da kansa ya ce mun saukan ma da alqur'ani don kai bayani kenan manzo Allah sallallahu alaihi sallama mai bayani ne shi ma fahimta alkur'ani dole sai yadda manzo Allah ya fahimta yadda manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi bayani shine fahimtar alkur'ani faqama sallallahu alaihi wa sallama bi hadhihi alwazifa muhammad nasiruddin albani ci gaba da cewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya tsaya da wannan aiki haqqal qiyami tsayawa na gaskiyar magana ba tare da ya rige komai ba duk bayanin da ake bukata yayi kamar yadda muke bayani wa kanat salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'la kuma sallah ta kasance tana daga cikin mafi girma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani akan sa wanda manzo Allah ya yi bayani a kansa uh, wajen faɗa da baki da wajen aiki manzo Allah ya faɗa a baki ya ga yadda ake yin sallah sannan manzo Allah ya yi sallah mutane sun ga yadda ya yi sallah to wannan shi shine abunda a aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi bayani hatta innahu salla marwatan alal mimbar, har ma an samu wata rana manzo Allah ya yi sallah a saman mimbari, ya kuma alaihi wa yarka ya tsaya kan mimbari ya yi ruku'i yana saman mimbari sannan kuma ya sauko a ƙasa yi sajada sun maƙala lahun bayan ya ƙare sallah dalilin hawan hawansa bisa mimbari domin mutanen da ke ƙasa wa’inda ba sa iya ganinsa idan yana ƙasa su ga yadda yake sallah shi yasa sai hau saman mimbari yadda kowa da kowa yakan gane shi ya ga yadda yake ruku'i ya ga yadda yake tasowa daga ruku'i ya ga yadda yake tsayuwar sallah da sauran aikace-aikacen da ake cikin sallah duk kowa sai ya gani to sai da yi haka sai kare sallah su gaban idanun kowa da kowa ana kallo sannan sai ce inna ma sanatu haza lita'atammu bi wa lita'lamu salati annabi yace nayi haka ne domin ku koyi da ni kuma don ku san yadda nake sallah dalilin ku san yadda nake sallah don ku koyi da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aujaba alaina al iqtida bihi fiha kuma haka manzo Allah ya wajabta muna mu yi koyi da manzo Allah a cikin sallar mu dukkan sallar da zamu yi mu tabbatar da duk abin da zamu yi a cikin ta to mu yi koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar mu yi abin da bai yi ba a cikin sallah faqala har manzo Allah yana faɗa yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun kaga ina sallah Wa وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله أحد أن يدخله الجنة كما من ذو الله ده كان سياي بشارة ga duk wanda yi sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle Allah zai sa shi aljanna wannan bushara ce babbar bushara wadda annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi muna cewa lalle duk mutumin da ya tsayewa tsayin daka yi sallah kamar yadda manzon Allah ya koyar to lalle ne alƙawali ne daga waje Allah Allah zai sa shi aljanna ya Allah ka ba mu ikon tsayawa mu yi sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dadi wannan littafi idan muka je wajen sallar za ku jiya duk abin da zai ce ma ka yi to ba da baki zai faɗa ma ba ba haka kawai zai rubuta ba sai ya kama hadisin da yake ce ai haka to wannan shi yasa muke ga da yaƙinin cewa idan kai aiki da wannan littafi kai aiki da abin da ke cikinsa kamar ka yi sallah ne irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a wannan hadisin da yake muna bushara babbar bushara cewa duk mutumin da ya yi sallah to lalle Allah ya yi alƙawalin zai sa shi aljanna inda ya yi sallah kamar yadda manzo Allah ya ce a yi sallah manzo Allah yana cewa khamsu salawatin iftarabahunna Allahu azza wa jalla salloli guda biyar su ne wa'inda Allah mai girma da ɗaukaka ya fallanta ma bayinsa man ahsana wudu'ahunna wanda ya kyautata arwallasu idan zai arwallahi arwalla mai kyau wa sallahunna liwaqtihinna yayi sallan wa'innan salloli a lokacin su wa tamma ruku'ahunna wa hunna, ya kammala ruku'in su da sujada yayi ruku'i cikakke sujada cikakka wa khushu'ihinna kuma ya kammala ya cika khushu'ahunna wato tsoron sallah tsoron Allah da ake cikin sallah inan ya zama mai tsoron Allah ne to kana lahu alallahi ahadun lalle yana da wani babban alƙawali a wajen Allah an ya gafira lahu Allah zai gafarta masa akwai ruwaya da an yi dakhilahu Allahu aljanna Allah zai sashi aljanna Allah zai gafarta masa zai sashi aljanna wa man lam yaf'al wanda kuma bai yi haka ba falaisa lahu ala ahadun wannan kuma kaga bai da alkawali a waje Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a azaba mai Allah ga dama ya yi masa in Allah ga dama kuma ya masa azaba matukar ka zo da tauhidi a gaban Allah sallar ka ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba to kana cikin mashi'a ta Allah in ta yi kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wannan alkawali ne Allah zai saka aljanna amma idan baka yi ta yadda manzo Allah ya koyar ba amma fa ga ka da tauhidi to nan kuma ganin dama ne in Allah ga dama zai saka aljanna in ya ga dama kuma yi ma azaba saboda baka tsaya kai sallah kamar yadda manzo Allah ya yi dace ayi ba wannan ba karaba bushara ce ba daga waje Allah sai malaike cewa wa ala alihi wa sahbihi al atqiya kuma wannan salati da sallama dukan su tabbata bisa ga yan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama danginsa wayanda suka yi imani tare da shi ali aliyu ali aqilu ali abbas da sauran ɗan danginsa wa sahabihi da kuma sahabbansa wayanda suka kama masa wajen yada addini Allah suka yi kokarin isar da wannan saƙo zuwa ga al'umma duniya gaba daya jagoran su Abubakar Siddiqu sai su khulafa'ur rashidunan wayanda ke tare da shi Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai duka mali yana salati da sallama ga wa'annan wa'anda kuma wa'annan sai sifanta su da cewa al'ataqiya wa'anda suke masu jin tsoro Allah ne albarara mutanen kirki ne wanda duniya bata taba mutanen kirki irin su ba alladhina naqalu ilaina ibadatahu wa'anda suka kiranto muna ibadatahu sallallahu alaihi wa sallama ibadar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi sune suka hakaito muna ya manzo Allah yi sallah yayi dukkan sauran ibadodi to wayannan sabai sun cancanci mu yi musu addu'a sun cancanci mu yaba musu sun cancanci mu koyi da su saboda su abin koyi ne kuma a Muhammad Nasiruddin Albani ya ci gaba da cewa wa salatuhu wa aqwaluhu wa af'alahu kuma su ne suka ciranto muna yadda manzo Allah ya yi sallah da maganganun da manzo Allah ya yi. da kuma aikace aikace wa'inda manzo Allah ya duk dai daga hannun sabai muka same shi wa ja'aluha wahadaha lahum madhhaban wa qudwa kuma su wa'annan sahabbai suka sanya wa'annan maganganun manzo Allah da aikace aikacen manzo Allah duka ya zama musu shine su, ba su da masaba in ba hadisin manzo Allah ba su saban manzo Allah wa ala man hadha hadwahum da duk wani wanda ya bi hanyar su su saban manzo Allah ya mai da hadisin manzo Allah shine masabarsa wa salaka sabilahum ila dini kuma bi hanyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ranar tashin kiyama wa ba'du mali yake cewa bayan wannan duka fa inni lamman tahaitu min qira'ati kitabi salati ni a lokacin da ni kammala karatun kitabi salati kitabin da ke bayani game da sallah min at-targhib wa at-targhib lil hafiz al-munziri littafin at-targhib wa at-tarhib na al-munziri al littafin da yake shararre ne a hannayen malamai so wannan littafin bayan mun karanci kitabu salati na cikinsa bayanin akan sallah to wata dare sihi ala babu ikhwanina asalafiyina kuma ni karantar da wannan littafin inji Muhammad Nasiruddin Albani ga wasu yan uwanmu waɗanda suke masu biyar masaba salafiyawa ne wato masabar magabata sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ni karantar da su wannan littafin wa zalika منذ arba'a sinin wannan kuma tun shekara hudu da suka wuce yake muna wannan bayani to tabayyana lana jami'an mali salati min al-manzilati wal makanati fil islami to daga nan sai muka gane matsayin sallah muka gane martabar sallah a cikin musulunci lokacin da muka yi karatun nan sannan muka gane matsayin sallah da muka yi karatu wannan littafin ya tabbata gare mu lalle sallah tana da matukar muhimmanci a cikin musulunci wa maliman aqamaha da kuma wanda ya tsaya ya bayar da sallan nan kamar yadda aka ce a ya bayar da ita irin abun da zai samu na lada daga sa Allah wa sana ada a ya ta bayar da wannan sallah yana da min al-ajri wal fadli wal ikram abin da zai iya samu na lada da falala da kuma karramawa da girmamawa wanda zai samu daga wajen ubangijinsa wa anna zalika yakhtalif kuma wannan ladar da za a samu gaban Allah yakan sha bamban ne yakan sha bamban ziyartan wal eh, gurgudu kari da kuma ragi wani ya samu da yawa wani kuma sai ya samu kadan bi nisbati qurbiha aw bu'diha min salati nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duka yana faruwa ne Eh, ta hanyar kusancin sallah da irin sallar manzo Allah ko nisancin sallah daga irin sallar manzo Allah idan sallar ka ta yi daidai da irin ta manzo Allah to kaga zaka samu lada mai yawa kenan idan kuma ta dan nesa nesa da irin koyarwar manzo Allah kuma kaga ladan zai nesa kenan wato zai karamci kenan to sai ya zama eh, kama ashara ila zalika bi qawlihi kama yadda shi manzo Allah kansa sallallahu alaihi wasallama ya ishara zuwa ga wannan ya gaya mana lalle sallah ta kan samu karuwa ta yawa saboda an kyautata ta an yi ta yadda manzo Allah ya koyar kuma ta yi ta zama marasa yawa ladan sai zama kaɗan saboda ba yi ta daidai ba hadisi manzo Allah ya ishara zuwa ga wannan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha bawa yakan yi sallah lokacin da ya kammala sallar nan sai ya zama abun da yake samu cikin wannan sallar duk bai wuce 10% ba wato ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma shine kawai yake iya samu cikin wannan sallar kenan tara duka yayi hasara maimako ya samu goma daidai sai ya samu wato ɗaya bisa goma yayi hasara tara tus'uha wani kuma sai ya samu ɗaya bisa tara to kaga ya ɗan ɗara wancan wani kuma sai ya samu sumunuha ɗaya bisa takwas kaga shi ma ya ɗara wanga subu'aha wani kuma sai ya samu ɗaya bisa bakwai shi ma ya ƙara wucewa sudusuha wani kuma sai ya samu sudusi shi ma ƙara wucewa khumusuha wani kuma sai ya samu ɗaya bisa biyar rubu'uha wani kuma sai ya samu ɗaya bisa hudu to kaga shi uku ɗaya ya yi hasara sulusuha wani kuma sai ya samu ɗaya bisa uku kaga shi ya hasara biyu ne kawai nisfuha wani kuma sai ya samu rabi kenan ya samu biyar ya rasa biyar kenan ya samu rabi ya rasa ɗaya walidhalika to kaga wannan ya nuna kenan wato mutum zai samu sallah gurgudun kusancin sa ga sallar manzo Allah gurgudun nisan sa ga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka zai samu lada wannan sai ce walizalika fa inni nabbatul ikhwana wannan yasa wannan lokacin da muka yi wannan karatun karatu yanzu ya ta sama shekara hamsin fa lokacin da wannan karatun domin rubuta wannan littafin zuwa yanzu ya ta sama shekara hamsin to shi yasa mala yake cewa saboda haka nabbahatul ikhwana sai ni fadakar da yan uwa ila annahu la yumkinuna ada'uha gaskiyar magana ba yadda za mu bayar da wannan sallah haqqal ada'i bayar wanda ya dace au qariba ko kuma ma dai mu zan dai mu yo kusa ga haqqal ada'i wato hakikanin bayarwa mai zan muna kusa ga hakan illa idza allamna salatan nabi sallallahu alaihi wasallama sai lokacin da muka san sallar manzo Allah mufassalatan wato daki daki muka san yadda manzo Allah ya salla kwatta filla dalla dalla wa ma fiha dole sai mun san abin da ke cikin sallah min wajibatin mu san wajiban sallah wa adabin ta abin da kuma ya shafi ladubban sallah wa hayatin da yadda ya kamata ya zam mutum ya zauna kamannunsa su kasance a cikin sallah wa ya da addu'o'in da ake a cikin sallah wa azkar da kuma zikurran da ake cikin sallah inda manzo Allah koyar dole sai mun san su summa harasuna ala tadbiqi zalika amaliyan sannan kuma muyi yi kuɗin tabbaka hakan bayan mun karanta ilmance to kuma idan muka shiga masallaci za mu yi sallah kuma mu tabbatar da muyi koyi da haka a duk lokacin da ka kabbarta da sallah ka rinka aunowa mina na manzo Allah yi a wannan guri sai ka tuna sai kai ba wai karanta karantawa zallan ba ko ba sauraren malami ba a ya zan lokacin da zaka yi sallah kai kokarin tabbaka wannan abun da ka karanta ko abun nan da aka karantar da kai fahina hina a wannan lokacin narju an takuna salatuna tanhana anil fashai wal munkar a wannan lokacin ki kenan za mu fatar lalle sallar mu za ta iya kasancewa cikin wadda ke hana muna alfasha tana hana muna mugu aiki domin dama sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar kamar da aya tace tana hana alfasha tana hana mugu aiki amma yaushe za ta hana alfasha da mugu aiki a lokacin da muka yi ta irin koyarwa ta manzo Allah وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر كما دغنان ذا ربوتا من أبن دمك سامونا لادا da kuma abin da muke samu na wato jingara wannan aikin namu kenan za a rubuta muna lada idan muka yi ta hakan kamar yadda manzo Allah ya koyar aka sai haka idan ba haka ba kuma ba za mu samu ladar ba kenan roƙon mu ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle sallah idan mutum yayi kokari ya tsayar da ita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da shi kuma ya tsaya akan haka to lalle ne Allah subhanahu wataala zai rubuta masa lada cikakka idan kuma yin nisanta daga irin yadda manzo Allah ya koyar to ya rigi ladansa yana ƙara nisanta ladan na ƙara raguwa idan yayi nesa nesa kore sai ya rasa ladan ma gaba ɗaya sai zan sallah bata zan karɓa ba wannan kenan samun lada a sallah ya danganta kusancinka da irin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nisancinka daga irin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولما كان معرفة ذلك على ya ta'azzaru على أكثر الناس لوكتين دي زما سنين هكا sanin eh, sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tafsili abu ne mai wahala ga mafi yawan mutane ka gane irin yadda manzo Allah ya salla filla filla dalla dalla abu ne mai wahala ga mafi yawan mutane hatta ala kathirin min ulama ba ma mutane generally ba a'a wata mutanen gama gari a'a har ma cikin malamai wasu da dama ba su san yadda manzo Allah yi sallah ba wasu da dama abinda suka sani na sallah bai da alaka da irin yadda manzo Allah ya koyar domin ba su karanci hadisan da manzo Allah ya koyar da sallah ba to sai zan kawai su ba su san ma irin yadda manzo Allah ya yi sallah ba to wasu kuma sun san kaɗan daga ciki ba su san wani abu wasu kuma sun sani amma dai wani kaso mai yawa kuma ya kuce musu to har malamai ma an samu haka litaqyidihim bi mu mu'ayyani saboda kasancewar su suna da wata masaba wadda suka ayyana wa kansu cewa dole ita kadai za su bi to wannan shine zai ƙara nisanta su daga sani yadda manzo Allah ya sallah wa qad alima kullu mustaqilin bi khidmati sunna gashi ko dukkan wani wanda ya zama mai shagaltuwa ne da wa sunna hidima al-mutahhara sunna mai tsarki jam'an wa tafaqquhan wajen hada sunna da wajen fahimtar sunna dukka wanda ke wa sunna irin wannan hidimar ya san anna fi kulli mazhabin min al mazahibi sunanan la tujadu fil mazahib al ukhra ya san lalle a kowace mazhaba cikin mazhabobin da muke da su na duniya waɗanda ake danci a kansu lalle ya san suna ɗauke da wasu sunnonin da ba za a same su a wasu mazhabobi ba dukkan mazhabar da kake yi ka san lalle masaban nan taku akwai wasu sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai kana yin su wasu mu'ayin da ke bin wanda masabar suna yi amma akwai wasu mashabobin da ba su aiki da wa'annan sunnoni da ku kuke aiki da su ba kai ka san da haka to yadda ka san da lalle a cikin masabar ku akwai sunnonin da kana yi amma wata masaba ba ta yi aiki da shi ba to haka kai ma ta haka masaba akwai wasu sunnonin da wata masaba ke aiki da su wanda kuma ba ku aiki da su wannan shine abinda da malam ke ya lurar da mu kenan cewa lalle ne akwai sunnoni da dama wanda ba za ka same su a wata masaba ba wata masaba kuma za ka samu wannan ba za ka samu kowace daga cikinsu tana da sunnonin da suna a cikinta akwai kuma wasu wa'anda suka kuce mata wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam malaki kuma dukkan masabobin gaba daya idan kar har hada su ka samu akwai wasu abubuwan da ake yi a cikinsu. su wanda baya inganta a jingina suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali na maganganu ko ce masa ba za ta rasa wata magana ba wadda ta yi ko wani abun ah, wani kudurin da suke kudurta wanda tabbas bai kamata ka jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba mai iya gane haka sai malamai makarantan wannan fiqhun ko kuma wa'annan mazhabobin da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za su iya gano wannan kuma da dama ma wal af'al haka ba za ka rasa wasu aikaci aikaci ba wanda ke cikin mashaba wanda bai kamata a jingina su ga manzo Allah ba wa aktsaru ma yujadu zalika fi kutubil mutaakhirina kuma mafi yawa inda ake samun wannan matsala ta tabbata ne a cikin littafan mutaakhirina malaman da suka zo karshe karshen zamani suka zo suka yi rubutu kuma suka sanya ababin da babu su a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutane suka zo suka rike wa'annan abun gajam gajam to mutaakhirina sun yi samu an yi samu wannan cikin litafansu amma magabata na can da da tun daga sabai zuwa ga tabi'ai da tabi'ina lokacin da aka dawwana sunna to wannan ba za ka samu haka a wajen su ba ba za ka cika samu haka ba ba a cika samu ba wa kasiran ma narahum yajzamuna da yawa mukan gane su sun yanke hukunci kai tsaye bi azri zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallama da jinji na wannan abu zuwa ga manzo Allah kuma gashi bai tabbata daga manzo Allah ne ba amma da yawa mukan ga wasu sun ɗauko wannan abun wanda ba yadda za a yi ko kai aka yi ma magana a kansa kan tsaya kan kwantar da hankali kan diba a hankalci zaka gano cewa lalle wannan abun bai kamata a jingina shi ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma sai kaga wani lokaci suna taurin kan har su jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wayannan mazhabobin dukansu ولذلك وضع علماء الحديث wannan ce ta kai ga malaman hadisi su kuma suka yi iya ƙoƙarinsu su jazahumullahu haira Allah sa kan kawo musu da alkhairi suka sanya ala ba'd mashtahara ha kutubu takhrijat suka yi ƙoƙarin suka sanya mana littafan a takhrijat domin idan wani ya zo ya ce annabi ya ce kaza sai su nemi isnadi ya isnadi yake sai su fitar da hadisin ko ya ɗauki matsayin inganci ko ya ɗauki matsayin rashin inganci ta hanyar fitar da shi bisa ga ka'ida wannan da malamma hadisi suka sanya ka'idodin nan da musulunci ya yadda da su wajen fitar da hadisi ko gane ingancin hadisi allati tubayyinu hala kulli hadisin wanda wa'annan eh, ka'idodin da takarijatin da suke yi suke tabbatar da halin kowane hadisi bayani yadda hadisi yake inganci kurshin inganci mimma warada fiha min sihhatin aw da'fin aw wada'i ta nan ake iya gano ingancin hadisi ko rauni hadisi ko ma ya za hadisi ya wuce ma ba'ifi ya kai maudu'i ka kitabi al'inaya bi ma'arifati ahadithil hidaya kamar littafin da ɗaya daga cikin malamai magabata ya rubuta ya sanya masa al'inaya bi ma'arifati ahadithil hidaya kulawa da sani hadisan shiryayyu wato shiryayyun hadisan shirya hadisan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama da kuma wani littafin da eh, aka ce ma a turku wal wasa'ilu fi takhrij kulasatu khulasatu dalaili wannan littafi shi ma yana magana ne game da hanyoyi da ake biya domin fitar da hadisai a tace su a gane ingantattun da waɗanda ba su inganta ba duka waɗannan littafan guda biyu da muka ambata kilahuma li sheikh az-zailai dukkanin su na al-hafiz eh, kilahuma li abdulkadir ibn muhammad al alhanafi al-hanafi dukka wa'ina littafan da muka ambata littafai ne na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malaman hadisi wanda sunansa abdulkadir ibn muhammad al alhanafi al-hanafi shi ya rubuta wa'ina littafan guda biyu da muka ambata haka kuma za mu samu nasbur raya li ahadith hidaya shi kuma lil hafiz az na alhafiz hafiz az kenan wa muktasaruhu da kuma ikhtisar akwai ikhtisari na nasbur raya din nan eh, wato nasbur raya littafi ne na mutsalahul hadisi kure da gaske akwai muktasar ɗinsa da aka samu suna addiraya sannan akwai addiraya lil hafiz ibn hajar al-asqalani addiraya na al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma littafi ne wanda ya shafi littafin musalahul hadisi wanda ke zaka iya gano ingancin hadisi ko rishin ingancinsa mazajen hadisi akwai kuma littafi a talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir kuma har yanzu shi ma kansa na hajar al-asqalani ne al-hafiz ibn hajar al-asqalani wa ghayriha mimma yatulu al kalam bi iradiha muhammad nasiri al-albani ke cewa da sauran wasu littafai da dama wanda idan muka ce zamu ci gaba da kawo muku suna yawa amma dai wannan kamar ishara ce wanda ke nuna ma cewa eh to lalle malamai sun kula da bangaren hadisai da kuma kokarin tabbatar da wanda ya inganta da wanda ma bai inganta ba sai rubuce rubuce da dama to idan ya zama kana buƙatar ka gano hakikanin ingancin hadisi ko kuma rashin ingancin sa wajibi ne ka koma ma malamai magabata domin ka gane ingancin hadisi da rashin ingancin sa ba wai kawai ra'ayinka ne ba don kaga hadisi ya saba ma ra'ayinka ko ya saba masabar ka ko ya saba abinda ku saba kawai kace hadisin bai inganta ba ko ko a yayi daidai da fahimtar ka kace a hadisi ne ingantacce ba da haka ake gani hadisin ba a dole sai an biyo nan ka'idodin da malamai suka shata da ta wannan hanyar ne za a gano ingantacce hadisi da kuma wanda bai inganta ba a aqul malaka cewa to tunda haka ne ni ka ina cewa lamma kana ma'rifatu zalika ala tafsil ta'azzaru ala aksari nas lokacin da ya zama gane hakan yana da wahala kwarai da gaske da mafi yawan mutane musamman irin wannan lokacin da aka riga aka shagaltu kowa yana kokarin kare tashi masa ba ne yana kokarin kare nashi ra'ayi ba yana kokarin kare hadisan manzo Allah bane ba yana kokarin kare shari'ar da ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari ya kare nashi ra'ayi ya riga yayi matsaya shi ga ra'ayinsa ko kuwa ya riga yayi matsaya cewa gashi masabar da yake biya to kaga wannan yanzu kokarin zai ya kare wannan masabar sawa'un ta yi daidai ko bai ta yi daidai ba kokarin zai ya kare ta to lokacin da ya zama haka abu ne mai wahala allaftu lahum hadha kitab sai ni rubuta musu wannan littafi kenan ni kokarin rubuta wannan littafi in ji Muhammad Nasiruddin Albani li yata'allamu kaifiyata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai yasa ni wannan littafin ba A'a dan kawai mutane su san ya manzon Allah yi sallah sallallahu alaihi wasallam fa ya hata dubi hadayihi fiha su yi kokarin su shiryu da irin shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su bi shirya manzon Allah su aji ra'ayin kowa su dauko ra'ayin manzon Allah su yi aiki da shi kai tsaye راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ina fata akan haka ina fata daga majibinci al'amari na Allah subhanahu wata'ala ya ba mu abin da ya muna alkawali akan harshe annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alkawali babba alkawali ga mutumin da ya yi irin wannan aiki na shiryar da mutane zuwa ga littafin Allah shiryar da mutane zuwa ga sunnan manzo Allah aza mutane bisa ga aiki alkhairi annabi ya yi addu'a shi yasa manzo Allah ke cewa hadisi yana cewa من دعا إلى هدى كان له من العجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ne duk mutumin da ya kira mutane zuwa ga shari'a zuwa ga koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sunna ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga wannan aiki na shari'a to kana man tabi'a zai samu lada irin ladar da duk adadin mutanen da suka bi shi a cikin wannan aikin to zai samu wani ladan idan mutum biliyan ne suka yi aiki da abun nan da ya kira zuwa gare shi saboda ya kira zuwa gare shi to za a ba shi lada adadin ladan da za a ba wa 'yan mutanen haɗi da nashi shi da yi layan kusu zalika min him shi'a wannan baya rike komai daga cikin lada wa'annan mutanen ba wai za a ɗubu lada wa'annan mutanen don a ba shi bane a'a adadin ladan za a ɗauko kawai a bashi su kuma nasu dama already yana nan ba a rigewa ko da kwatankwace a kai fari na ladar ba za a rige musu ba za a basu cikakken lada shi ma kuma a ɗauko irin ta cikakka a bashi ko da mutum nawa ne kuma suka yi aiki haka za a yi masa to kaga Muhammad Nasiruddin Albani yana fata ga Allah subhanahu ya yi masa wannan yadda ya kira al'umman duniya cewa a zo a yi sallah irin ta manzo Allah kuma har yayi rubutu kuma ya tace hadisan ya tabbatar da hadisai tabbatattu ingantattu a cikin littafinsa ya yi bayani yadda ake sallar manzo Allah ka mai da su hadisan suka yi bayani yana fatar duk wanda zai aiki da wannan littafin da wannan karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi Muhammad Nasiruddin Albani ladar da zai ba wanda bawa Allah da ya aiki da wa'annan hadisan dukkaninmu idan muka aiki da wannan Allah mai girma da ɗaukaka zai ɗauki wannan ladar ya ba Muhammad Nasiruddin Albani kamar yadda ya ba mu ladar cikakka to irin ta zai ɗauka ya ba kuma Muhammad Nasiruddin Albani wannan shine fatar Muhammad Nasiruddin Albani mu ma muna wannan fatar Allah shi bashi wannan ladar kuma Allah subhanahu ta'ala mu ma ya ba mu lada ta aiki da wa'annan hadisan da kuma kira cewa ai aiki da su mu ma ya sanya mu cikin da aka ke samu wannan ladar ta aiki da kuma kira zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fatan Muhammad Nasiruddin Albani shine fatan dukkan wani musulmi sai malai wani hedi yake cewa sababu ta'lifil kitab dalilin da yasa ni rubuta wannan littafi wani dalili ne ya ingiza shi Muhammad Nasiruddin Albani har ya rubuta wannan littafi mai matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi yake cewa lama kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu' lokacin da ya zama ni dai kan iya bincike na to ban taba samu littafin da ya haɗa siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wa'in hadisan wanda shike mustaqillil kitab mai magana game da sallah zalla ni ban taba ganin sa ba wanda kawai abun da ya kumsa sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su to ni ban taba ganin sa ba dukkan binciken da Albani yake mai bincike ne wanda yake malami ne na duniya wanda yake kamar yadda muka gabatar a wajen muqaddiman mu cewa mutum ne wanda ya mai da laburari gidansa har ɗaki aka keɓance masa a ciki wanda kamar gidansa ne aka ba shi kuma makullin laburari duk bincikensa kullum cikin bincike yake ya ce bai taɓa haɗuwa da wani littafi ba da aka rubuta mai karantar da siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisai ingantattu zalla ya bi lungu da sako na sallah ya karantar da shi yake bai taɓa ganin wannan littafin ba to kuma kaga lokacin da yake wannan maganan kusan shekara hamsin da suka wuce yake wannan maganar amma yanzu an samu littafan wayanda suke irin wayannan bayan shi ya riga ya rubuta sai mutane da dama sun yi koyi da shi Allah saka masa da alkhairi yace ni da yake ban samu wannan ba faqad ra'aytu min alwajibi naga yana da kin abin da ke zama wajibi alayya akaina an aba li ikhwani almuslimina mimman hammuhum al-iqtida'u fi ibadatihim bi hadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam yi kokarin in rubuta wani littafi in rubuta ma ƴan uwana musulmai littafi wanda wayannan ƴan uwan musulmai wayanda suke manufarsu da abin da ke damuwarsu shine su samu tabbacin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ibadarsu duka sun samu tabbacin sun yi koyi da manzo Allah wannan shine babban muhimmin abin da suke fama suke kokari kenan to wayannan su ne zan yi kokarin azama wannan lissafin in sanya musu kitaban musawiban ma amkana li jami'i ma ta'allaqu bi sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam in sanya musu littafin da ya kunshi ya harhado duk abunda ya tabbata na sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudo iyawata zan iya abun da nake iyawa duk wani abun da ya shafi sallah wanda ya inganta na hadisi to zan yi kokari in kawo shi nan kuma da maudu'insa da inda yake da yadda ake yin sa Zai yi kokari in kawo shi a wannan littafi iya iyawata min takbir kuma ila taslimi tun daga kabbaran mai kabbara har zuwa sallamewa to yasa abin da yake yi har kare sallarsa bi haisu yusahhilu ala man waqafa alaihi min al-muhibbin sallallahu alaihi wa sallama hubban haqqan sadiqan domin wanda ya tsaya akan wannan littafi ko kuma in ce wanda ya ga wannan littafin ya karance shi wato tsayawa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kansa irin sallar da manzo Allah yi to gane haka sai ta sai yi masa sauki domin idan baka samu hakan ba to gane wannan zai ma wahala bi haisu yusahilu ala man waqafa alaihi min almuhibbin linnabi sallallahu alaihi wasallama hubban sadiqan alqiyam bi taqiqi amrihi fil hadith almutaqaddim domin wa'inda suka tsaya ga wannan littafin suka yi karatun sa karatun ta natsu cikin masoyan annabi sallallahu alaihi wasallama so na gaskiya to tsayawa da tabbatar da bin umarnin manzo Allah a cikin hadisi to yayi sauki a wajensu kenan masoyan manzo Allah son gaskiya su samu littafin da zai sauƙaƙa musu bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah da tabbatar da cewa sallar su ta zo daidai da irin yadda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take saboda sun su da kaunar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su yi kokarin su tabbatar da cewa sun yi aiki da hadisin da ya gabata wanda manzo Allah ke cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to kaga wannan zai taimaka masu ya manzo Allah son gaskiya lalle su yi ibada irin ta manzo Allah kuma wali wannan kuma yasa fa inni shammartu an sa'idil jiddi na ƙoƙari na ware damtsi a tatabbatul ahadith ta muta'alliqata bima ilaihi qasadtu na yi kokarin na bibi hadisan da suka suke da alaka da wannan abun da nake da nuhi min mukhtalafi kutubil hadis na be su cikin littafai waɗanda suke daban-daban daban-daban littafan sunna na bi na tattaro waɗannan hadisan wa kana min zalika hadha alkitab alladhi bayna yadayka daga hakan ne aka samar da wannan littafi ta hanyar bibiyan wa'annan littafan manya-manya littafai na sunna aka samu wannan littafin da yake gashi a gabanka na sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa qad ishtaraftu ala nafsi alla da fihi min al ahadith annabawiyya illa ma sabata sanaduhu kuma ni na riga na shar'anta ma kaina na daukan ma kaina alqawli cewa lalle ne ba zan kawo kowane irin hadisi ba cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi sai hadisin da nake da tabbacin tabbas isnadin sa ingancin sa ya inganta hasba ma taqtabihi qawaida al-hadith sharif wa usuluhu gurgudun yadda ƙa'idodin hadisi waton qawaid al-hadith sharif wa usulu ƙa'idodin hadisi da usul na hadisi ya tabbatar kenan ba da molon kai zan cewa ai isnadin nan ya inganta bari in sa ba a'a gurgudun yadda wa'annan ka'idodi na malamai da suka sanya malaman hadisin da malaman usul wato na usulul hadis sune malaman musalahul hadisin ka'idodin da wa'annan malaman suka shata to gurgudu haka zan bi ba tare da na kauce ma wannan ka'ida cikin ka'idodi ba wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw da'ifun na kau da fuska ga dukkan wani hadisin da mutumin da an majahuli ya ruwaito ko da ifi ya ruwaito dukkan wani hadisin da zan kawowa idan na gano cewa ba ifi ne to ba ko kawo shi ma ba zai yi ba zurka ba za ka ga wani hadisi a cikin wani littafin ba face hadisi ne tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga da ifi a ciki ba sawa'un kana fil hayati aw al azkari aw al fada'ila wa ghayriha duk dai ne kuma duk abin da zan kawowa ya shafi bangaren kamanceceniya sifar sallah yadda mutum zai tsayu yadda zai ruku yadda zai sajada wannan sifar ko kuma a'a ya shafi bangaren zikiri ko ya shafi bangaren falaloli da duk wani abin da ya shafi haka duka ba zan kawo wanda bai inganta ba dole ne sai wanda ya inganta zan kawo wa li'annan ya taqidu Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa saboda ni ina da kuduri ina da yarda na gamsu na yarda anna fi ma sabata min alhadisi lalle duk abin da ya tabbata ya inganta daga hadisi gumiyatun an ba'ifi. lalle ya zama mai wadatarwa ne daga za'ifi kenan mun wadata da ingantacce hadisi game da da'ifi duk hadisin da ya inganta ya ishe mu babu buƙatar cewa sai mun ɗauko hadisi ba'ifi mu yi aiki da shi li'annahu la yufidu domin hadisi ba'ifi bai da wata fa'ida bila khilafin kuma wannan babu sabani cewa lalle hadisi da'ifi bai da wata fa'ida hadisin da ya inganta shine ake bukata duk wani hadisin da'ifi kawai ayi watsi da shi illa wanna domin shi hadisi da'ifi abun da yake iya fa'idantarwa bai da fa'idar komai bai fa'idar da komai in ba zato ba shi kuma wa zannul marjuhu zato wanda an kafi karfinsa wa huwa kama qala ta'ala to yana nan kamar da Allah ya faɗe shi domin Allah ya faɗa game da zato yake la yughni min al-haqqi shay'an inna dhanna la yughni min al shay'a lalle zato bai wadatarwa daga gaskiya kenan wanda ya bi zato bai samu bin gaskiya ba menene gaskiya wanda kake da yakini haka yake gaskiya to wannan yasa kenan ba na kawo muku abin da bai inganta ba ba na kawo muku wanda nake da shakkar ingancinsa a sai wanda nake da tabbacin ya inganta domin ba ifi bai da wata fa'idar da yake fa'idantarwa sai zato shi ko zato bai da wani amfani domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa kamar yadda Muhammad Nasiri Albani kawo a wannan guri ina cewa manzo Allah na cewa iyyakum wadhanna ina muku kashedi da zato fa inna dhanna akdhabul hadith domin zato shine mafi ƙaryen labari walam yata'abbadana Allah ta'ala bil amali bi Allah bai ba mu dama bai sa mu ba mu yi aiki mu ibadantu da hadisi da ifi ba Allah bai ce ma kai aiki da hadisi da ifi ba bai baka wannan umarnin ba a bal ina hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu ba ma wannan ba manzo Allah ma ya hana muna ya hana muna aiki da da'ifi ya hana muna mu faɗi da'ifi mu roito hadisi mu karanta da da'ifi in ba faɗi zamu yi ba ga manzo Allah na cewa ittaqul hadisa anni illa ma alimtum ku ji tsoro ku nisanci faɗin hadisi game da ni sai wanda kun ka sallalle na faɗa duk wanda ba ku san na faɗa ba ku yi hankali kar ku kuskura ku faɗe shi ku ce na faɗa in baka da tabbacin manzo Allah ya faɗa karka faɗa saboda hadisin da baka da tabbaci ingancin sa yi watsi da shi kada ko wanda kake da tabbaci fa idza naha ar riwayatin ba'ifi to idan ya zama manzo Allah ya hana mu da kada mu ruwaito hadisi ba'ifi fa bil ahra an yanhana al amali bihi kun da fi dacewa ma a ce ya hana muna daga aiki da shi kenan idan an ce ya hana muna riwaito hadisi da ifi to ina ka aiki da shi kaga manzo Allah ya hana muna aiki da shi ya hana muna kuma ruwaito shi hada wa qad kuntu wada'tu kitaba ala shatrayn malike ce wato da can na sanya wannan littafi fa bisa ga tsari guda biyu wato kamar shedara biyu da sama da kasa sama shine kamar matani kasa kamar sharhi a'la wa adana shine ce sama da kasa amma al-awwalu fa huwa kal matani shi wanda a can sama shi a matsayin kamar matani ne awrattu fihi mutun al-ahadisi sai za hadisan nake kawo kawai awil jumali allazima mina ko kuma jumlar da dole dole sai an kawo ta wa ha fi amakinha Allah katabiha sai ni sanya ta a gurin da ya dace da ita mu'allifan baina babiha bi haythu yabdu alkitabu munsajiman sashen suna hadda sashi ta hanyar da littafin zai zo kawai kai tsaye ba tare da an samu koma wato ba ta yi baya ko mu baya ba kon da baya ba a'a ya littafin kawai dai ya taho akan tsari ka tabbata sallama me zai biyo bayan kabara sallama du'a ul istiftahin me zai biyo karatu me zai biyo haka dai tsarin yadda sallata a biyo da su haka ba ta dai an samu aje gaba aje baya ba min awwalihi ila akhiri tun daga farko kuma har karshe wa harasu kuma na kuɗe alal muhafazati akan kiyayewa ala nafsil hadith akan nasin eh, hadisin da hadisin da zan kawo to zan kula da wannan nassin ya tabbata da cewa wannan nasin to shine fa wanda ya tabbata hadisi wa lafzuhu kuma lafzinsa shi ma in tabbatar cewa shine allazi warada fi kutubi sunna wanda ya zo cikin littafan sunna wa kad yakunu lahu alfaz fa usiru minha lafzan li fa'idati ta'alifi wani lokaci zan samu hadisi ya zo da lafuza daban-daban amma zan yi kokari in zaɓi lafzin da nake ganin cewa ya fi bayar da ma'ana mai kyau aw gairi ko ni abin da ya kamanci haka wa kar mu ilaihi ghairahu yakan yi lokaci ina na kawo hadisi kuma sai in ƙara wani hadisi wanda ke da magana da irin nasa wani lokaci ma guda ɗaya ne riwaya ce kawai ta shaban ma sai in kama duka in kama wannan riwaya in kama wancan riwaya min alfazi fa unabbi sai in fadakar ala zalika bi qawlin wa fi lafzi kaza wa kaza amma zai ma bayanin ce to a wani lafzi kaza ga yadda ya zo to wannan duka ka'ida ce ta ilimi wanda yake so ya tabbata ma cewa wannan ka'idodin duk zai bi su aw fi riwayati kaza wa kaza ko in ce ma a wata riwaya kuma an ce kaza ba na kama hadisi sai ce wato wannan ita ce riwayar amma dai akwai riwaya ita kuma ga yadda ta faɗa walam a'zuha ila ruwatiha min as-sahabati illa naridan ban cika kawo ma cewa wannan hadisi a ruwaito shi daga sahabi wani ba ban cika kawo maka ba saboda ana dai bukatar ka san annabi yayi zan dai faɗa ma cikin littafi kaza zaka same shi wanda kuma Eh, littafi ya inganta ko bai inganta ba hadisi ya inganta ko bai inganta ba duk zan zan ma bayani amma cewa daga sahabi wani wannan ban cika kawo ma haka ba zan kawo shi lokaci amma dai ba ban cika kawowa ba wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi tashilan lil mutala'ati wal muraja ban kuma bi ma bayanin waye ya roto wannan hadisin ba don in sauƙaƙa ma domin in tsaya ina ma bayanin kaza wani ya roto shi wuri kaza wani ya roto shi to abin zai zai tsawaita amma wannan zaka koma can kasan wanda ke zama matsayin sharhi to shi zai ma wannan bayanin. amma ni abin da zai gaya ma anan kawai ya manzo Allah ya salla a biyo ma da shi tiryan tiryan tiryan na sama haka yake na kasa ke dauke da sauran bayanai wannan shine abin da ya niyya a farkon fara rubutunsa amma dai yanzu yadda littafin yake to bai sami damar yin saka ba saboda kurewar lokaci da kuma abubuwan da ke gabansa na aikace aikace da wannan sa sai ya zama bai samu yin sa kamar yadda ya niyyar din ba amma dai kuma sai ya ɗauko eh, bayan ya riga ya rubuta shi tun kamin a buga don ya riga ya rubuta shi confirm ya tabbatar da cewa ya rubuta shi a hakan amma dai abin da ba a yi ba shi ne ba tabbatar da shi ba ko kuma ba a buga shi ba amma an ka yada shi a hannayen mutane da irin wannan tsarin da ya tsara shi ba to sai zan kuma lokaci zai kure idan aka yi haka din to wannan tasa sai ya ɗobo shi sai ya zo ya kawo matanin sai dan ɗobo sharhi kaɗan kaɗai yana ɗan yi kasa ƙasa domin karin bayani sai ya fitar da shi kamar yadda yake a halin yanzu wancan kuma bai samu damar fitar da shi ba a matsayin littafin da an ka riga aka buga kuma aka yada Allah subhanahu wataala saka ma Muhammad Nasiruddin Albani da irin wannan hidimar da yake wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin wannan hidimar da yake wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin wannan kokarin da yake na karantar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin salloli da kuma dukkan sauran ibadodi domin littafin Muhammad Nasiruddin Albani idan kana karatun su dukkan su zaka ga lalle ga zaka fa'idantu fa'ida mai dimbin yawa kuwa musamman abin da ya shafi wannan na sallah wanda take take gimshikin eh, ibada gaba ɗaya gimshikin addini ma gaba ɗaya sallah so in ka ɗauki wannan littafin zaka ga iri yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah tiryan tiryan mu cimma wannan gurin da yarda Allah haka kuma idan ka ɗauki littafin sa na tamamul minna littafin sa na ahkamul jana'izi da adabu zifafi da dai sauran rubuce rubucen sa dake gaba ɗaya ka cokar rayuwarsa ya salwantar da ita ne a wajen wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima da kuma wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidima Allah subhanahu ta'ala saka masa da alkhairi wannan mukaddima ta Muhammad Nasiruddin Albani bata kare ba kuma darasin namu ne yau zai tsayawa a nan insha Allah insha darasin mu na gaba za mu dora a inda muka aje abubuwan da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik